إلا أن سميتموه الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناد منهما اذكرني عند ربك اذكرني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 ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد جوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallaci na sahabbai a cikin wannan garin da birnin kabi hedikwatar kabin najeriya domin mu bi ta alkur'ani mai girma alaran mai karanta muna mu fassara a saurara yau ma wannan yammacin na hudu ga eh, sha biyar ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da yammacin hudu da wata uku miladiya dubu biyu da ishirin da shida insha Allahu karatunmu zai tashi daga inda muka tsaya jiya mun yi karatu inda annabi yusuf alaihi salatu wassalam bayan wa'azi mai tsawo da lalata dukkan wata ibadar da ake bauta ma wannan kasa ta masar a wannan lokacin da tabbatar da ibada ga Allah sannan ya yi fatawa ga yan kurkuku abokanin su guda biyu da ce gudan bincike zai bayyana a gane bai da dahi mai sai ga zama mai shayar da sarki Gudanku bincike zai bayyana kan mai da dahi a yankin da mukunci kika ta bayyana haka suka ce a nuna ma wasa na muka ba ga gari kamar yi mawaliki zai ce a ko kun ko wasa kuka ko gaskiya ne al'amari haka bai faru kai za ka tsira guda zai tsira kai kuma kaddara ta ci ta riga ya fata bincikensu ya bayyana an yanke ba hukunci kisa saboda ka yi turin ka sama sarkin kasar masar guba cikin abinci ya ciye mu shi kenan lokacin da wannan ya an ka ya tabbata bayan an kwanuka sai bayyana sai wannan gudan ya barranta an ka sake shi ya rako shi ba ko haici to in ka zo ka tuna da wurin mai gidanka cewa a duba al'amarin nan na da aka zalunce ni gare ni aka yi kaza yi aka yi min aka lunde ni shine Allah ya faɗa mana cewa wa qala lil ladzi zanna annahu najim yace ma wanda ya tabbata mai kukkuta ne daga zaman kurkuku ya ce uskurni inda rabbi ka ambace ni gurin mai gida yana nuhin basaraken da matsalar gidan shi ta kawo su kurkuku su akan tuma shi kuma akan abarrantar da tsegunguman da ke yawon cikin gari wannan maganar da ya ce uskurni inda rabbi ka shi ya yi laifi ne Allah ya ce fa an sahu shaydanu zikira rabbi shaydan ya mantar da annabi Yusuf kuma haka ubangiji ga Allah ya saba mai da al'amuran Zai yau ya ce a tuna al’amurinsa ga basara da ya zama sanadiyar kawo shi kurku malumman tafsiri sun kasu kashi-kashi ta gana mai sufatun tafasir cewa an san shaidanu saƙiya an ya zukura amur yusuf lilmani shaidan ya mantar da wannan mai shayarwa da ya kusa daga kurkuku ya ambaci al'amari yusuf ga jagoran ƙasan masar mai aikaru ta fasiri cewa fa an sa su shaidanu zikirar rabbi ai an sa shaidanu yusuf alaihi salam an yi zukura rabbahu tabaraka wa ta'ala sai shi da ya mantar da annabi yusuf ya tuno da ubangijin sa dama shi na kai mai makita da kowane al'amari yace ina ne aka gano shirin ya man ya samu sa annabi yusuf ne yace haisu in tafata bi qalbihi ila al-qadim wal malik ta inda zuciyarsa ta waiwaya ga neman taimakon mai hitakun kurkuku da kuma zuwa wurin jagora wa nasiya Allah ta'ala sai yammance da Allah fa aqabahu rabbuhu alhaq sai ubangijinsa na gaskiya ya yayi mai din shi fala bisa ya zauna bida bid'atu ne ya zauna shekara bakwai cikin kurkuku wannan magana mai kurdabi ya kawo cewa ruwiya anna jibril ja'a ila yusuf an ruwaito a lafigatin tamre cewa mala'ika jibirilu da da biyu sai ce ka ambace ni gudun zambe ne zaluncin da aka yi ne ko za a duba su ya ce sai mala'ika jibirilu da sauko da umarni Allah ya ce je ka iske su ya zo yi zai tuho fisijin yana kurkuku mu'ati ballau yana mai zargi a sa annabi yusuf alaihi salatu wasu faƙalar da wacce mai ya yusuf man hallasa ka min alƙatali wa kukutar da kai daga kashin yan uwanka min aiki ikowatika daga hannun yan uwanka ya tsare ka ba a kashe ka ba ya ce allahu ta'ala allah maɗaukakin shi ya ce fa man akaraja ka min alsijini wa fitar da kai daga wa wa man akaraja ka min aljubdi wa fitar da kai daga rijiya lokacin da aka kaɗa ka rijiya wai maka dalilin ta cikin rijiyar da ce Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man asmaka min al-fahishati wa kare ka daga aikata al da aka nuhe da ita da karhi da kuma gwada maka fifiko akan kanka ya ce Allahu ta'ala wanda ya tsirtar da ni shine ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce wa man sarrafa an ka da nisa'i wajen juyan maka da kaidin mata da suka kulla maka yace Allah ta'ala duka Allah ne kutar da Allah yake to fa kaifa tarakata rabbaka falam kal aswa faqita bi maqdusin ka amince da neman taimako ne mahaluki duka waɗannan hanyoyin Allah ya maka hanya muka nemi ai maka hanya a wasar ki magana hidan da kai qala annabi yusuf sai yace ya rabbi kalimatun zallat minni ya kalima ce da ta kukuta daga gare ni bisa ga kuskure as'aluka ya ilaha ibrahim wa ilaha yaqub alayhi salam anta rahamani ala hadha al na roƙe ka ya ubangiji annabi ibrahim ubangiji annabi yaqub ka tausaya mini ka yahi mini kuskure gadan na roƙon wani ya sai makamin kon koma gare ka ba wa qala lahu jibril da aka aiko jibril sai ya ce mai fa inna uqubataka an talbata fi sijil bid'atin an yahi maka amma ai maka punishment zama shekara bakwai cikin kurkuku wannan magana ta kurɗa ta inganta ba ta inganta ba Allahu a'lam babban malami dai na kuma muna fara bai ƙarfin halewa musulunci ƙarya da sun da muka yi ko ba haka amma yanki haka take duk da ba Buhari na ya ɗauko daga manzon Allah ko musulun ba sai mu ce ita kista tana tafidu shakka wal yaqin at-qissatu illam takun qissa al-qur'aniyya tufidu shakka wal yaqin tana fa'idan tadda a samu ta zama gaskiya ko ba haka ba amma dai mun ji yanzu ya zauna shekaru kuma shekarun nan malum ba ce shekara bakwai na yi a turku kamar yadda mun karanta don haka nan yana gwada mana bawa kullum abin da ake son sika sai su koma ga Allah ke ban annabawa da su Allah ya gwada mu cikin koce halayya yana tanyo su duk wanda yake ne ya kai ya san Allah bai yarbi da su to bai kamata ya mai da kwaɗayi ne ga wani ba ya dogara ga wani ba kamata ya dogaro ne da aminci ne su koma ga Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki ya yi alkawali yana taimako a suka koma zuwa gare shi wannan kisa game da wannan ta kare sai wani samun faifai shine yanzu matsalar an samu ya zauna shekaru aru aru cikin kurkuku Allah ya kawo sanadiyar fitar shi kahin wannan wannan kissar annabi yusuf ta samu bayanai waɗanda suke masu ban tsoro na su cikin manya-manyan tafsirai wasu su ce sai da ya banye wanda ne ya zauna wanda namiji ka tsuguna ga mace sai ya gaba ba ne ya hito yana cizon yana cizon yatsa sai ya zabura malumman sun na sun tabbatar da waɗannan kisoshi isra'iliya ne ba a jingina ba annabi yusuf ko mutumin kirki kirki ya kai ko ina ba a jingina shi ga wannan bale irin ba annabi da amma asubi tsararre ne ga rayuwarsa ga barin da bisa da haka kisoshin na in kulkin ce su wasu gurare to a ba su bai kada a gaskata su ba an da ga tsararre daga Allah madaukakin sarki wallahu ta'ala alamu. ci gaban darasin mu sai Allah ya ce subhanahu wata'ala wa qala al-malik inni سبع بقرات سمان يأكلهم يأكلهم ubangiji madaukakin sarki sai ba mu labari munasabar wannan lamma arada Allahu al-farja an Yusuf Allah ya nuna sa kawo mahita ga annabi Yusuf wa ikrajihi min as-sijil yayi min yayi da shi daga kurkuku ra'a maliku misra rubiya ajiba fa afda'at fasarakin masar na wannan lokacin kai da ya ga wani mafarki mai ban tsoro wanda ya hirgita shi fajama as-saharata wal kahanata wal munajjimin sai tara dukkan manyan mutanen sa masu dabo da bokaye da masu bugun kasa fa akbarahum bima ra'a fi manami ya ba su labarin abin da ya gani cikin kwanansa wasu alahum an ta'awiliha kuma yace da Allah mafarkin da afassara fa mullahu jami'an li yakuna zalika sababan fi khalas yusuf min al-sijili don ya zama sanadiyar hitowa annabi yusuf daga kurkuku mafarki na yi ya ga shanaye bakwai masu kiba wasu bakwai ramammu suna su, ya ga zangar ku guda bakwai danyu wasu busassu guda bakwai sun lauye gare su ya ce wallahi abin ya ba shi tsoro ga Allah ya mai fassara mafarkin nan shi ka ce kai da Allah tabbatuwa ga magana gaida kamar kanta yayayen muhalfi dai na muku ba mu da matsaliya ga yayayen ba shine Allah ya ce wa qala al-malik fa saraki yace inni ara sab'a baqaratin ina ganin shanu guda bakwai simanin masu kiba ya akuluhunna sabun ijabun wasu bakwai ramammu suna cin su wa sab'a sunbulatin kuma na ga wasu kore-koren dangaraku ko dore ɗan yulakin wa ukara da wasu bakwai ya bisatin suna busashi suna busashi sun lauye gare su ya ya ayyuhal mala'u ya ku jagororin wannan al'ummar tau wannan almala'u su ne a sharafun ya ce ya ayyuhal mala'u ya a rijali ya ku maɗaukakan mutane na wa sahabi da mutane aka biro ni an tafsiri habi ruya ku bani labarin fasara wannan mawarki in kuntum lirruya ta'buru in kun kasance masu fasara mawarki أي إن في كنتم تجيدون تعبيرها وتعرفون مقاساها كنا سنين معنى وانا من هو وانا معلم قالوا سكت هذا غاص على غيره قالوا أضغاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ومن جزي ما لو تنسى الله بركامل قالوا سكت هذا غاص على غيره yayi yayi mafarki dai ne ai eh, akhladu ru'ya kadibatun yayi yayi mafarki ne kawai na ƙarya la hakikata la babu tabbaci wannan mafarki wani abu na aikata wa ma na hanzu ta'wil al-ahlam al-alimin mu kuma game da sani yayi yayi mafarki ba mu da sani dama mafarki kashi biyu ne al-hulmu min ash-shaytan wa ar-ru'ya min min ar-rahman ma'ana min al-malak min al-malak shedan ya kan tuya ya baka tsoro da wasu abubuwa ka ga raƙumi zai ɗauke ka daga kura za ta canje ka za ka waɗa rame ka hirgita sosai shedan ɗaya na ka sun yara na ka cikin kwana amma wani lokaci sai ka yi mafarki ta halarci wata jana'iza ta wani babban mutum ba mamaki in ba ta sati guda sai ka ga wani wani shiya wani babban mutum ya ya da maka na hankali kafin wannan abu ya hauku kai ubangiji ya da mawarki mai kyau ya danganci halaye mutum da aƙidarsa amma ko kafiri yana mawarki mai kyau amma dai samun mafi yawa a cikin harkayin ka daidai suka ta yadu abin da ta gani ya zama kamar wayewar gari shi ko sai mutum mai aƙida mai kyau mai ibada mai halaye na gari wanda da rayuwarsa bai da yawan ƙaryayyaki yana da kamun kai daga barin ƙarya to Allah na sanya mafarkayin so da yawa su zama gaskiya in abu zai faru sai Allah shi ya da mai shi cikin mawarki dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in kada atin nubuwatu wa baqiyatil mubashirat ta dai ta yanke ba a sake wani ba annabi daga annabi Muhammadu ba a sake ba annabi yace amma wa baqiyatil mubashirat yanzu abin da ya rage busharori an tafi ya manzo Allah bi a yace ya ce ru'yar saliha min rajulin salihin ya raha autura lahu mafarki mai kyau wani na yi bana za ka zo haji ko kai kai mafarki ga ka ana aiki haji da kai kuma ba mamaki kawai sai abin ya zama gaskiya ni wallahi na sha so da yawa na fa shamu yi mafarkin gane cikin mutane mun ya aikin hajji kuma sai dai Allah ya gaskata na ina yawan samun wani lokaci mai daki na tace na koyi mawarkin zaka zo hajji kuma sai Allah ya gaskata ni wannan hajji ba wai ina nuna ina da ina da kirki bane a dai ni ina ana samu wani lokaci ina fatar an gane eh don haka nan ana shi wannan yana nan busharori ne za su rage ga mu'minai Allah zai yada maka wani abu wani lokaci ka san shi ka iya bayyana ga mutane kan kawai soyayya ta ka da Allah da gare ka wani lokaci kuma Allah yana hangar da mutumin da yake ba na kirki ba kafiri ko mara kirki ga wata ru'uya kuma ta je ta zama gaskiya wallahu Allah ba ya sha'u kadiru Allah da komai yana da iko kun ga wannan shi Rayanu Bidwali ai shi ba ba musulmi bane wannan lokacin kafiri amma kun ga muhalli kuma ta zama gaskiya to shine aka ce yace su a fassara mai suka ce a'a ba mu da ilmi game da yayi yayin mafarki shine aka yi biladu za a yi bokaye ba su gane ba masu bugun kasa ba su gane ba kowa bai gane ba Allah yana sun sai an bido wanda ya san fassara ta gaskiya don ya zama sanadiyar fitowa ta a arada lahu qadiyatan ta ya sabab in Allah ya nufi wani abu to bai ta kurowa dai sai an kawo gizai ko ba ku gani ba halan bai da ikon yin ruwa babu gizai. eh amma Allah ya yi abu da sadani da sanadiya kun gane ko ya yi abu ta hanyar sanadiyoyi kai kaga hadari ya kama yayi baki kirin gabas garin ku sai da a kile mu samu ruwa wallahi ko babu girgije Allah na iya ruwa eh mun yi imani da haka ko to amma Allah ya hidin sabubba shi yasa masu baraka cewa Allah mai mai mai da dalili ba ko babu dalili amma da dalili yafi wallahi gaskiya ne amma magana babu ladabi cikin ta Allah da dalilai ya kayo kanka to shi ne aka ce wa qala allazina jaminhuma wa qala allazina jaminhuma wadhakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa'arsilu Allah ya ce wannan da ya kubuta daga kurkuku da aka kama su aka sa da annabi Yusuf shi ne wakalan lazina ja wannan da ya tsere daga kurkuku ma'ana wanda ya kubuta ya bayyana ba mai da na ba aka sakai ya ce min huma daga cikin wadda kara bayan ya yi tunani mai tsawo an biɗi maluma an biɗi bokaye an biɗi masu bugun kasa don an rasa gane fasarar muhalli sai eh, tunani mai tsawo shi na aka ce kalan lalzina jami'in sibili wa huwa sa'i shi ne wanda ke shayar da sarkin masar abin sha sai ce wata zakara masa baka lahu ma yusuf sai ya tulo da abin da ya gudana tsakanin su da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya tulo da wannan sai ce musu ana da unabbiukum bi ta'wilihi zan ba ku labarin fasaran muhalkin da ma'ana ana ukubirukum an tafsir hadhihi ar-ru'ya mimman indahu ilmun bi ta'wil al-manamat zan samu muku bayani ga wanda yake da ilmi ga fassarar mafukai shi kan ba ta faru da rai ba fa arsilu ne ce ku ba da dama a aike ne je kurkuku ba a yi ta cikin gari ita ma wannan kurkuku ba gari take ba me yasa take sai ce da Allah ba ni dama a aike ni in kyautan kurkuku in nemi bayani ga ga wanda ya taba jin fassarar mawalci gare shi shi ne wa yake lil atikum bi ta'wili adan in zo muku da fassara fa da bal malika bi lafzi ya yayi magana da fassara ke fa arsiluni ranka ya rade ku bani dama don kan ba ma al'amarin sarki قال ابن عباس لم يكن سجن في المدينة saboda kurkukun ba cikin gari take ba wale za kala ba arsiluni saboda haka yace a bani dama ma in tayi kurkuku yace yanzu ya yayi tahiyya hayya isku yusuf yana isa yusuf ayyuha siddiqu aka ce sai aka aiki shi malace fil kalamin mahzufun dalla alayhi asiya taqdiruhu fa arsaluhu suka aike shi fan dalaka taqi ila sijiri wannan mai shayar da sarki sai ya zuwa kuru wanda kala ala yusuf sai shiga ga annabi yusuf wa kala lahu sai ce mai ya yusuf ayyuha siddiq ya kai mai yawan gaskiya din nan wa siddiqan li'annahu kana kad jarraba su da kawo saboda shi ya gwada gaskiya ya ta shi fassara mawarki kuma ta zama gaskiya ya kai wanda yake mai yawan gaskiya fi ta abirin duniya cikin fasara mawarkai allati ra'aha fi sijin wanda ya gani yana kusa ya ce wa ba na fi siddiqi ma'ana kai matuka ne ga zama mai gaskiya ya ce afsina fi sami bakaratu da Allah kai muna fatawa game da shanu bakwai da aka gani cikin mawarki simanin masu kiba ya kulluhun hunna sabon ijabu wasu mu bakwai suna cin su wasu abu sun bulatin wasu abu sun bulatin da kuma wasu zangarku da muka gani bakwai kudurin dan yulakin wa ukaru ya zikati wasu bakwai busassu sun lauye gare su ai akabirna an ta'awili hadhihi ru'ya al-ajiba ka ba mu fassarar labarin wannan marki mai ban mamaki wanda shugaban kasar mu yayi la ali arju ila nas ta yi in koma ga mutane ma na li arji ila al malik wa sahabi don in koma ga basarakin masar da mutanensa fa ruhun biha in ba su labari abin da ka faɗa li ya alimu fadalaka wa ilmaka don su gano falalaka da ilmin da Allah ya baka wa yukhallisuka min min hinatika su kubutar da kai daga wannan zaman da kai na kursuna wa inna ma qala la'alli arji'u ila an-nas li'annahu ra'a ajaba sa'iril mu'addilin saboda ya ga dukkan masu fasara sun gaza yace to tayu kai inda samu fassara kakila ta zama sanadiyar mahita ga kasar Masar shine aka ce kawai ya ji tsoron kada ya zan shi ma Yusuf ne ya gaza tsammanin dai bai samu ba Ala sai ce to fasaran mahalki tazra'una sab'atin qala tazra'una sab'atin da'aban fama hasattum fadhuhu fi sunbulih aka fadhuhu fi sunbulihi sai ya fara ya bashi fassara mahalki cewa ta su zara una saba nuna za ku shuka shekara bakwai jere ma'ana nan labari yake bashi amma umarni yana bashi umarni cewa in kuka ji za a yi shekara bakwai masu sace ana cikin yalwa shi ba ka falafal ba da ba matsala cikin waɗannan shekarun bakwai ya ce abinda kuka samu fa ma hasabtum duk abinda ku girba cikin bakwai din nan ku yi maintain nashi ku tanade shi ku tattale shi fa zaruhu fi sunbuli ku bar shi cikin ta. saboda yana cikin sosiya sauran dabbobin da ke banna ba su zafi banna shi ce don haka fa ma hasabtum min az-zari fatruku fi sunbuli li an la yasufa domin kada yayi kwari ya zama gari illa qalilan mimma ta'kuluna sai kada abin da kuke ci ai illa ma aradtum akalahu fadar da su hushi kan ku sussu ke ji wata rukun baƙi fi sumbuli amma saura ku bar cikin soshiyarsa yace in kuka yi wannan shekaru bakwai kuna ta mintene ne abin da kuka samu kuna ta tanadi sun ya ati min ba da zalika sabo'in shi zalika ma ya ati min ba da zalika sabo'in shi zalika kulna ma qaddamtum lahunna إلا قليلا نعم إلا قليلا مما تحصنون yace in kuka yi shekara in nan bakwai na tsace da yalwa abinci da saukin rayuwa yace sun mai ati min ba da zalika sabon shi da zun wasu shekaru bakwai masu ɗan za su biyo baya sun mai ati ba da sunnir rafa'i sab'a sinina mujdibatin za ta shiddatin wa ƙone alannan wasu shekaru za a zo masu faruruwa cikinsu waɗanda suke da tsananin matsalar rayuwa cikin waɗannan shekarun guda bakwai ya kulla ma kaddamta duk abin da kuka tara bakwai din nan na tsake waɗanda bakwai masu sanin za su canje shi komin ku zai kare cikin bakwai din nan illa kalilan min masu sinun sai kaɗan abin da kuka aje domin ku yi iri da shi ai illal qalilan ladhi tadakhirunahu wa tukbi'unahu lizra'ati wanda kuka shi aje domin ku domin ku iri da shi yace in akai bakwai in na aka yi wannan wala komi ya kare mutane sun ci wahala mai tsanani to daga baya kuma ثم يأتي من بعد ذلك عام ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاط الناس وفيه يعصرون يتي ثم يأتي من بعد ذلك sannan bayan waɗannan shekarun waɗanda aka yi na wahala ya fi amu wani shekara zai zo fi yi yoga na cikinsu Allah zai taimaki mutane da yalwar ruwa da yalwar rayuwa wa fihi na kuma cikin za ka samu ci da za su za su dora ina bi suna ta bashi su samu ci maka da sauran abubuwan ci maka ai sun mai ati ba da sinil kodi wal jadabi al asbiyati amur raka'i sanna a samu wata shekara ta yalwa fi ma yundaru na cikin sa fi yundaru na so yuga su cikin shi za a wa mutane ruwaye a taimake su da yalwar rayuwa wasihi ya asiru na la'ana ba a cikin waɗannan shekaru za su samu yalwa abinci a dora sabon inabi ana samun abin da aka yi giya da shi da sauran abin da kuke amfani da shi Ta ga wannan ya ce ta haza ta'awwala alaihi salama ta simani wa sumbulatil khudri bisinina muqtibatin ya fassara mafarki shanu bakwai masu ƙiba da zangargu bakwai ɗanyu da shekarun shekarun yalwa wal ijaf wal ta su kuma bisinina mujliba ya fassara najdin nan guda bakwai masu cin waɗancan masu kiba da waɗanga da suka lauyi ga watun abin da zangar kun ga waɗanda suke masu ɗanyantaka busasshe sun lauyi gare su ya fassara su su ne su kuma shekarun fari ثم بشرهم بأن العام الثامنة تنيمس da cewa shekara ta takwas mai zuwa yaji'u mubarakan hasiban kasiral khairi zai zo mai yawan albarka mai yawan tsade azizin ni'ami kuma da gazirin ni'ami mai yawan ni'imomi daga Allah madaukin sarki wa zalika min jihatil wahyi yayi wannan magana ne ta hanyar aikin da Allah ya faɗa mai ga abin da zai faru wannan aka ba dan sakon basarake bayani ya koma ya faɗa masa cewa ran kai in kaji fasaran mawarkin yaron nan da aka ɗarme a kan cece kushe na mata ake shi na nizo guri shi ya yi mini fassara wannan mawarki saboda lokacin da ni dawo gidanka shi ya yi mini fassarar maharki na da ni cewa na gazan zan dawo gidanka ya ci gaban aiki na kuma ya ce mini haka za ta faru kuma ta tabbata shi ya samu shi na nizo ni tambayo ya faɗi za a yi shekaru na tsaki shekara bakwai ya ce mu yi tattali dukiyoyi mu cikin waɗannan shi maka mu mu ajiye a samu manyan rumbuna na maka a tanadi abinci a ajiye saboda in wasu masu fari suka taho a samu abin da za a yi maintaining in rayuwar mutane wannan ya gwada muna rayuwa addinin musulunci yana so a ce a samu akwai waɗanda suke kula da al'amarin gudanar da rayuwa shi yasa aka ce an sanya jagorancin addini ya zama yana kula da addinin mutane dukiyar mutane rayukan mutane irin mutane kada kada a yi ba wai kawai gwamnati abin take kula da shi kawai bangare guda ba ta dauki kila gefe harkar gona ta yadda addini a duka haɗawa ake a yi darakta ko ministan gona a yi daraktan addini ko ministan addini ko wani bangare a ce akwai wanda ke kula da shi kada ya lalace tahiyar su tare shi ka tsare al'umma daga barin samun matsala a rayuwarsu don haka nan sai gashi an samu ilmin yadda za a yi rayuwa ta kyautatu ga malami addini shi ne da hajiya mabasara ke ya ji wannan magana daga yusuf ta hito ni yake cewa shi kuma wakalar maliku فلما جاءه da قال ارجع ما بال النسوة فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم هل كيد يجيوانا مغانا دقا يوسو أكسامونا مهركي فقرشي ga mahita ga matsalar da za a samu ga abinda an mahitarta sai ce maza maza ku zo ku zo min da shi ai wa kalal malik tuni bihi ku zo min da shi a kai a hita irin wani ai ba a bari na sai muke nan da maza ta ya taho da shi fala ma ja abu da rasul lokacin da manzon sarki ya zo ma annabi yusuf yana kurkuku kala ce koma ba zan hito ba irji ila rabbika koma ga shugabanka wannan rabbi kaɗin nan ga yarinsu su babu illa a ce mu shugaba rabbu ina fatar an gane a yaren su can amma mu addinin musulunci ba ka cewa mutum rabbi. sai ka ce wato mai gida ba ka cewa mutum rabbi amma su ga addinin su wannan lokacin na gabanin mu ba haramta wannan abin ba don haka faɗin da suke rabbu rabbu a lokacin su wannan ba laifi ba ne amma mu a aikin annabin mu an hana kashewa mutu haza rabbi ya zo a cikin sahihu muslim hadisi ingantacce wanda ya gwada la Kulu haza rabbi wa kulu sayyidi wa maulaya cikin sahihu muslim Don haka nan sai ya ce ko ma zuwa ga wannan mai gidan namu fas'alhu tambayi shi ma balun niswatin lati kaddana aidiyahunna ni Allah balin matan nan da suka yayyanka hannayensu saboda fitinuwa da ni inna rabbi lalle ubangiji na bi kaidihim na alim wallahi Allah ubangiji na masani ne da kaidin su kaidi na aka yi wallahi ba da nayi a wannan lokaci amma bai fito kawai ya ya miku kansa zuwa ga gari ba saboda ya san tumace tumace sai ya shirya sai ya barantar da saha ta shi sannan ya hito a ganin cikin gari da aka zo aka gaya masarki wannan magana cewa ga abin da yusuf ce ce bai shitowa sai an samu tabbacin abin da ya faru tsakanai da matan gari waɗanda suka yayyanta hannayensu a lokacin abin da ya faru wahal ya ma maza shi sarki ya san don me an ka tsare ni wadda su kartu wa'an wa'anni zulimtu bi nan. an zalunce ni sanadiyar waɗannan mata don haka sai ya kiya hito kurkuku hatta ya karu jami'a sini hatta tubura a sa'atu sai an barantar da irlinsa min tilka tuhumar shari'a daga wannan tumar da aka yi mishi mai tsanin muni wa an yi ulama wa an yi alaman nasu jami'a annahu bisa bila jurmi mutane gaba ɗaya su gane wallahi tsare shi na an kai an ba ba ta hanyar laifi shi ba kaga gobe wani bai kallo ne ce shi na shi na da yi. gayi can magana saki saki da tuma ya ce ubangiji na ya san waɗannan mutanen kaidin da suka tanada ai innahu ta'ala huwa al-alimu bi kafiyati al-umuri wa bima dabbarna min kaidi min kaidi kuma ya san abin da suka tanada na kaidin suka kulla mani kala sai sarki ya tara matan gari قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء نعم قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه نعم أنا راودته عن sarki yadda ya ce ma matan gari aka taru gida ne ya ce ma ka da mukunna ni an labarin ku izrawar tun da Yusuf an nafsi lokacin da kuka nemi Yusuf ga daga kansa ai jama'al maliku an Imra, wa da ma a ma'ahunna ya tara mata ya kira mata wannan minista tare da su Fasa fasalahunna an amri Yusuf ya tambaye su game da al'amari Yusuf wa qala lahunna ma sha'anukunna al-kadira hina da'aw hina da'awtun Yusuf ila maqarafatil fahisha da lokacin da kuka gayyaci kuka nemi Yusuf zuwa ga aikata alfasha kulna suka ce hasha lillahi sarki ya tabbatar ma Allah ma'ana ma'azallahi an yakuna Yusuf arada su'a sarki ya tabbatar ma Allah ga ce Yusuf ya nufi aikata mummuna wannan aka ce huwa tanzihun lahu wa ta'ajjubun wato ma ma kar ka tsarkake shi ne kuma da mamaki min nazahati na tsaftar da Allah ya mai kamun kai qalat imra'atul aziz sai matan minista ta ce al'ana hasa hasa alhaqu gaskiya yanzu ta bayyana tsakani da Allah gaskiya ta bayyana ai zahara wanka shafa alhaqu wa bana ba da kafa'i gaskiya ta bayyana bayan buyuwar ta dauri ana rawattu an nafsi wallahi ni ne ne shi da kanshi wallahi bai ne ne wa innahu shi annabi yusuf alayhi salam lamina sadiqina cikin masu gaskiya ai ana lati a garaituhu wa da'autuhu ila ila nafsi ni ni shi shi ta zuwa ga kaina wa huwa bari'un min al-khiyanati wallahi barantacce ne daga ya ha'inci mai gidana yayi amfani da ni wa sadiqun fi qawlihi yarawa yarawa kuma magana sa da ya fadi a wannan lokacin cewa ni ni ni neme shi wallahi shi ne gaskiya ne wa hadha itirahun sarihun bi bara'ati yusufa wannan wato ikirari ne bayyanan ne ga cewa annabi yusuf barrantacce ne ala ru'usil ashahadi akan gaban mutanen kasan masar makiya majority waɗanda ya kamata san da wannan labari yace zalika sai yusuf yace wannan abin da sani wa zalika li zalika liya'lama anni lam akun bil ghaib ay uzhiru ina bayyana wannan anna hadha min kalami ko al azharu abin da yake mabayyani anna hadha min kalami yusufa magana yusuf ke kalahu lamma wasalahu bara'atun niswati lahu lokacin da mata suka ce wallahi baya da laihi bai nemi kowa ba matar minista ita ce kan nemi shi wal ma'ana zalika al amru alladhi fa'altuhu min raddin rasuli abinda zai aikata na mai da manzon sarki ga hito da ni kurkuku hatta ta zahara bara'ati har sai barranta ta ta bayyana li ya'lam al-aziz don shi minista ya sani anni lam akun fi fi ya sani ban ban cuce shi ba ga matar shi ki gaibati lokacin da yake fake bal ka afaftu anha na mai kamun kai daga barin mazwata a wannan lokaci wa anna laha kuma domin ya sani lalle Allah madaukakin sarki la ya kai da alƙa'imi da baya shiryar da baya sanya nasara ga ha'inci masu ha'inci kaidin masu kulla ha'inci ai la yuwaffaqul qa'im ba a dafar da mai ha'inci wala yusaddadu qudahu ba wato daidai kamar hasa wannan ba kowane mai ha'inci ka samu ya ci nasara cikin aikin na ha'inci ba yace to wannan yi hito bayan an tabbatar da wannan abin da gangan ne aka ɗan min ba da aikata ba ya fi min sauƙi da ɗari to su ɗora nuni na wannan ba annabin yanzu inda aka ce mutum da aka ɗan mai shekara bakwai aka je aka aika ana son a gani nai shugaban kasa ko gwamna na son gani nai ai bai tsaya ya bi cewa don Allah zuwa ƙara bincike halaye ne da gaggawa kila ba ya aika aika don Allah ya biya ga mintawa ne don Allah ya biya ga wani rubulwa ne don Allah a je saboda ba mu ne hankuri nan da annaba don mu ba annabawa ba ne ko mun yi raki ba mu kai su ba mu yi laifi ba saboda in ji muka girman nasu ba imanin mu bai wanda Allah ya musu ta ƙarfi imani ta mu ba ta kai haka nan ba ma mu ma muna roƙo Allah ya karfafa imani cikin zukata wannan ya faru kun ji abin da ya faru daga baya sai annabi yusuf da aka tabbatar da mata su kai kirari wallahi ha'inta kai na mun kai bai ha'ince ba shi na yin ce wa ma ubarri una ma nafsi نعم إن النفس لأمارة بالسوء إلا إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم النبي يوسف عليه الصلاة والسلام ما أبرئ نفسي ba zan barantar da kaina ba abinda nake a kai sai an binciko an gane matsayina wallahi ba ina nuni wai tsaftace kaina ba innan da ita rayuwa an sani ɗabi'arta la amaratun bi su'i mai yawan umar ce da mummuna yace ana la uzaki nafsi wala wala unafsiha ba ina so tsaftace kaina ba fa innan nafsa al-bashariyata mayalatun ila shawati rayuwa da an sani mafi yawa tana karkata zuwa ga shawari aka ce qala yusufu ala wajhi tawadu'i adab yusuf ya faɗi wannan magana da ta kaskantar da kanshi ga Allah arada an ya tawada lillahi ya yi ya kaskantar da kanshi ga Allah wa ya hada nafsahu ya ya gaya. ya ya dan ya kamar ya dan kawo karanta rayuwarsa li Allah ya kuna da zakiyan domin kada ya zama mai tsarkakewa kan saboda tsarkakewa ga kai ba abu ne wanda ake son mutum ya tsaftace kansa da kansa ba Allah ya ce wala ku ku da an tuzakku anfusakum wa ala rabbikum taqaba kada ku ku dora ni kai kun faranta kan ni wallahi gari ga kowa ya san mutumin kirki ni ni wallahi gari ga kowa ya san alkhairi da ni ba a bari mutane su sa alkhairi bisa da ake kai za ka faranta kanka shi na ya faɗi wannan magana wato don me saboda ya kore ma kai ne yabon kai wa bi hali hadun ya kore ma kanka haliyar kai ce shi ka bayyana ba mutane halayyarsa sannan wa mu'jiban kan ya zan mai irin kawatuwa da abin da rayuwa sai sai wa muftakir ya zan mai alfahari da wannan aiki ya kore kenan wannan in an yi kirki ba sai an yi alfahari da ban mutane ba don haka malumma masu azi Allah shi muku albarka amma batun maganar da muka yi so da yawa mun mun kasa mun mun ka asa an ka zage ne mun mun kasa hijabi ya fito mun mun kasa ba dai kun yi aikin ku don Allah gaskiya ta bayyana mutane sun rika ba ba sai Allah ana alfahari da wannan abin ba abin da muka kuce mu wani lokaci Allah shi ya mu na ne sai aka hito da annabi Yusuf ne falan ma kallamahu akwai lokaci to eh, ina gani akwai din fara وقال الملك ائتوني به اذا متاشي ba. Hmm. ko a karanta bari mu ajiye Hmm? bari mu aje bina ma karanto da dai Allah shi amfani da kuskure kuma Allah ya gafarta mu bala Allah ya saka da alkhairi ah, haiwa yau dai abin da ya shafi sha'anin marayu kamar yadda mutane su a gani jiya an fara kawo kayayyakin da aka gama na mata Eh, na maza ma suna nan tafi insha Allah ana so a sallame su da wuri saboda tabbatar da abin yana su. Ah, da Allah mutane sai su taimaka akwai akawun namba wanda baya da kuɗi ga hannu wanda kuma yake da su yana iya ba su yan agaji masu nufin da masu fararen kaya sai su zagaya Allah ya ba mu ikon taimakawa Allah mai tambaya na farko yana ce assalamu alaikum malam ne yake aikata zunubi amma mummunan zunubi sosai kuma ya san yana aikatawa kullum sai ya ce yi ma Allah alkawali zai rance da Allah sosai ya ce ya rantse da Allah ba zai sake aikatawa ba so wata rana kuma sai ya sake aikatawa yanzu yana jin abin a cikin ran shi kuma yana jin rantsuwa kamar hukuncin rantsuwa ya haukan shi bayan kuma zanubin da yake aikatawa shi ne yake tambaya me ya kamata ya gaskiya ne duk da ya rantse da Allah ba zai sake ba kuma sai ya sake sai ya yi kafara na hmm, kafara rantsuwa nan da ya yi sai ya hitar da ita kuma ya ci gaba da istighfari taron kada ya yi tsammani har yanzu amma dai kan kai mai da Allah kamar tauba shi ne na bari gobe ya koma na bari jibi ya koma Allah ya yi narko ba su ke tuba suna son da tuba innal ladina kafaru thumma kafaru thumma amanu thumma zadu kufran lan yakun lillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila sabila illa illa dariqa jahannam illa dariqa jahannam wata taqul to kaga dai yanzu ai hattara da tuba na kasuwa mutum mutum bai irin wannan kamar ya mai da Allah kamar tauba cin ka ko mutum kai tun tube da kawai da kace yi hakuri kar dawo kai tun tube kace yi hakuri kar dawo kai tun tube karshen da ba tana ba ana ganin kun kirma kirma to shi ma Allah zai dauki kamar akwai dan reni ne shi da dai kullun sai ka hada mai ka haddaran su a karanta da suna ne kuma gobe ka dawo kai akwai dan rena matsayin Allah a cikin zuciya wannan ba Allah Allah ka shirya mu ba Allah da zuciya sai da namu zukata baki daya don haka ahin ka fara rantsuwa kuma ai kokari a bar wannan abubuwa na'am sai mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam tasbihan da ake karantawa a cikin rukuki wai suno ya kamata a yi biyu ko uku ko daya akallo ai karanta so uku amma ko so guda an kai an ka so yayi amma dai da sallah ba sai kamala an ce annabi wajen so goma ya kai kamar yadda mun gani mai bulugul marami sharhin da wanda ya yi mai albasa ya ce annabi ya kan yi tasbihi so goma su subhana rabbiyal azim hana rabbiyal azim kama da ya kallo daraja uku aka sun kai ya kafa uku amma da mutum ya yi su bi hana rabbiyal azim so ɗaya ya taso sallah sai ba ta ɓaci ba lada ba ta da ga dama shi ba bi lada ya tawo ta ko son da yake a gane duk yana sallah to an gane amma dai da sallar ba ta da lada saboda manzo Allah ya ga wani mai koton kurciya yace mai laumit ta ala hadha ma ta abadan da ka mutu akan wagga irin sallah da ba ka tserewa har abada ba ka rabban da samun ladar da kin sallarka to kaga dai dai ba don shaida ta an shaide shi kuma ta yi ba sai ya mai suwa ba amma dai so da yawa irin ta ba ta samun lada wallahu a'lam sai wannan yake cewa assalamu alaikum malam su ne suke yin sallar tarawihi a biyu na a sallame hmm. sai limami ya manta yi raka a hudu ko za su yi wata sujuda da rakannuwa eh za su yi sujada kabaliya saboda sallamar da ba su yi ba da zaman tafiya da ba su yi ba to sai su yi sujada kabaliya can karshen sallar su hudu kuma a sani ba shi na a sunna ba ustaza masu karatun bulugul maram su je tsoron raka'a hudu ba shi ne sunna ba manyan malaman musulunci sun bayyana cewa ba haka na suna annabi ba sallolin sanadar shi kada yakan yi su hade yana harraka a takwas hade amma da an ka tambaye shi haka sallar salatu ce salatu laili masna masna maluma usul tiki suka ce in ga aikin annabi ga wada ga wata fatawa tai fatawa tai aka dauka amma aikin yana gwada halacci amma abinda a shari'a tabbatacciya daga Allah shi ne wannan don haka magana hade salloli a masallatai da aka sallar jami'i ba sunna bane ustazawa su sani su karanci bazin da aka yi magana akan sallar sallar tarawih bulugul marami su samu sharhin da baksam yawa yawa bulugul marami tawdihul ahkam yayi bayanai nan kuma sharhu riyadus salihin ma wannan babin kuma bil usaini shi ma yayi bayani mai tsawon nan cewa kuskure ne ya zama ta sake irin wannan sallah a haɗin raka abin biyu ta yi tarawih ana yi su fahimci abin ba haka nan na yake ba Allah ya samu dace sai tambayi ta biyu yake cewa shin malam ya dace a saka yaro karami wanda bai balaga limanci ba ya halatta shi da Qur'ani na'am hmm? dan ya ce ko ya fi kowa sanin Qur'ani ya ya ya fi kowa sanin Qur'ani ya halatta a saki saboda abin nan ya ummul qauma aqara um bi kitabillah wanda zai neman mutane wanda ya fi su sanin littafin Allah amru bin salima ce sai an ka taho jama'an mu na himuwa sani alkur'ani ina dan shekara bakwai fakar da mu ne suka gabatar da ni don ni ka zuwa ina shiga cikin manyan miji qur'ani ba su jiya ba sai an ka sami limani ko su tura kwarai babu in ya duka sai dai ya dubura sai ta bayyana bayan sai wata mace ta ce ha ba da fi alla Allah ku suturta duk wurin an wangan limamin naku ya za ku bar shi haka shi ka ba ku sallah dan haka nan kaga an sa yaro a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi limanci yana karami amma inda aka irin wannan inda ne an makaranci su ba makaranta bane kuma da sallar tarawih waɗanda ba su da alƙur'ani suna iya samun mayyizi yaro ɗan shekara goma sha uku zuwa sha hudu ya musu ko da bai yi aure ba ko da bai balaga ba wallahu a'lamu amma dai mafi shawo a sa mai wanda shi mutane ummun naza afdaluhu wa afqahuhum wanda zai shi mutane wanda ya su falala daraja ga idon mutane kuma wanda ya su ilimi shi aka son ya zama limani wallahu a'lamu na'am na'am sai tambayar mu ta karshe a yau insha Allah yace shi malami hukuncin kamawa wani wuri a cikin masallaci ko ba shi kusa Allah ya ƙara ma mala aliyu da lafiya zuwa shekara hamsin nan gaba kuma abin da nika so zai karo kalmin ka dauki talatin ka bar ni ka dauki talatin ne ishirin sun isa inda har na da so ishirin ina sun isa in Allah kai ko talatin Allah ya ƙara ma wasu talatin tare da suka kara su eh, abin da yake tambaya cewa ne a wannan abin bin usaimin ya soke shi ya ce abin da mutane ka kawo kafin ɗinsu su shi hida su tahiyar su lundi wanda ya taho da wurin su hana mai samun wurin da ya kamata ya ce bai halarta ba wato wani nau'i ne na ha'inci kana da lalura ka koma shagon ka amma ka kawo kafin ɗinka ka aza sai ka tahiyar ka wani ya taho yana so ya zauna wuri mai daraja da wuri wuri ka kame ka tahiyar ka ya ce wannan bai halarta ba bari da ya fi zama alkhairi bisa ga yin wallahu alam na'am to malai su bismillah Allahumma salli ala Muhammad